kakakin shugaban garba shehu ya ce shugaba buhari na nazartar sunayen kuma wasu daga cikin matsalolin da aka samu akwai na rashin amincewa da karbar mukamin da polin talenta yi a bisa dalilin kula da mijinta da ba shi da lafiya a dama dole a yi korafe korafe da yau an sa ido akai akwai bukata ta gwamnonin jihohi akwai bukata na manyan 'yan siyasa da masu mulki da waɗanda suka san abin a baya ko aka yi da su a baya da suke ganin sun isa su sa a yi yanzu yau da aka ce mutum 42 za a fitar ai ba kowa zai samu yadda ransa yake so ba saboda haka ko da an kai sababbin sunayen ma za a sake samu sa'insa sai dai a duba kasar a yi mata a kyautata don a ci gaba da wayan aikace-aikace abin da na fahimta shine za a sake mai da wannan sunaye da aka daidaita domin a samu a wanke su don su koma su tafi su su je su wakilci najeriya a kasashen nan sauran abubuwan da sashen zartarwa zai kammala nazari don turawa majalisar akwai batun shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci efcc inda mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu bai samu tsallakewa ba sabili da rahoton tsaro da ya aza masa wata illa daga hukumar 'yan sandan farin kaya ta dss garba shehu ya ce wannan ma gwamnati na aikin ɗaukar matakin da ta ga ya dace majalisar dattawan da ta bakin shugaban kwamitin hulɗa da manema labaru sanata aliyu sabbi abdullahi Buhari ta ce tana aiki ne bisa doka da oda kuma duk batun tantance sunan wanda aka aiko kan zama abin da majalisar kan yi nazari mafi zurfi kafin kada ƙuri'ar amincewa. Sanata Sabbi ya ce ba sa ɗaukar mataki a gurguje. Yawancin abubuwan na akan ɗauki lokaci kafin mu a kawo muna saboda suna nasu aiki suna tantancewa haƙƙinsu ne. Kana son ka zaɓi mutum dole sai ka tantance ka bi kai ma ka yi naka tantancewa. to mu sai a kawo rana ɗaya sakwar sai a ce kawai an kawo daga shiga sai fita muna da haƙƙin jama'a fa jama'a kuma dole ne mu tantance wayan abubuwan shine magana fadar gwamnatin najeriya dai ta ce bata ɗauka cewa majalisa da gangan ko don wani ɓoyayyen dalili ne ya sa ki tantance magu ba ga abin da garba shehu ya ƙara cewa amana mu fahimtar majalisa baƙin magu ta yi ba akwai abubuwa da suka gani suka dawo da gwamnatin tarayya wannan aikawa da sunansa da ana neman ƙarin bayani shin akwai cancanta ko rashin cancanta kuma na tabbatar muke cewa shugaban ƙasa ya saka babban lauyan gwamnati wato attorney general ya je ya duba wannan magana ya kawo masa shawara a yanzu da nake muke wannan magana babban lauyan gwamnati bai kammala aikin da aka bashi ba don ba akan magu ne kawai ba akwai wasu ɗaya biyu na manyan jami'ai wanda aka bashi in ya kammala ya kawo za a ji matsayar shugaban kasa kan wannan ba wai shi ne baya son magu ba to shi daga sa aka tura ai ko da shi ne ko mataimakin shugaban kasa gwamnatin nan aiko gwamnati guda ɗaya ce eh, saboda haka a saurara a gani Tuni dai masu sharhi ke ganin sauke sanata Alin Dume daga mukaminsa na shugaban masu rinjaye na da nasaba da mara baya ga tantance Ibrahim Magu. Hakanan kuma da kasa ganin laifin zargin da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal kan tallafin Arewa maso gabas. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.